Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Shagonan da ke Najeriya, Kano State, Nasara Local Government, unguwar kwana hudu bus stop, wato Hayatul Islam Business Center, ke ɗaukar donar kawo maka wannan jerin littattafai akan akida, wanda Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daura Kano ke gabatarwa. Kasan na farko, usulun salasa, kasan na biyu alƙawa'id Dalarba. kasan na uku kashakul shubhat sai wannan wanda zaka saurara jerin kaska jerin littattafai na hudu a cikin wannan jerin aikin da wannan shago ke kawowa wannan shine alqaidul musla duk mai bukatar sarrakin kaskan malam Aminu Ibrahim Daura na darasin littattafai ko kuma na lakcocin su idan ka zo wannan adres din insha Allah za ka samu ko kuma ka bugo lambar waya kamar haka 080 36 56 92 2828 ko kuma wata lambar mai kamar haka 064 976051 insha Allah dukkan suka yi da kake bukata na Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daura na CD ko na radio za ka iya samu akwai littattafai da ya gabatar kamar haka kaɗan daga cikinsu al-ahadari kashafur shubuhat usulul salata salasa al-qawaid al-arba'a al-qawaid al-musla kitabun tauhid muwadda ta imam malik adabul zifaf zadul ma'ad ashfa wannan kaɗan kenan daga cikin jerin littafan da malam aminu ibrahim daura ya gabata insha Allah ka zo na adres din duk kasukan da kake bukata na waɗannan littafai za ka samu muna da jerin kasukan malam jafar mahmud aranta tafsir tun daga farko har ƙarshe karatun bulugul maram arba'un al hadis kashaful shubuhat umdatul ahkam akamul jana'iz riyadus salihin da saurakin karatuttuka wanda ba za mu iya kawo maka su gaba daya a nan gon ba insha Allah ka zo wannan address din ko ka bugo lambobin wayoyin da muka faɗa insha Allah za ka samu maimakon da cika ka da surutu nake cewa Mala ne Ibrahim Daura zai ci gaba da karatun littafi na hudu a cikin jerin waɗannan littafai da muka haɗa a cikin CD guda ɗaya na karatun alƙawadil musulma Mala Annin Ibrahim Daura fa ya tafaddal mashkura.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 Wa kulla bala la cinfinna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna biyu ga watan uku watan rabi'u la'awwal hijiran annabu salaallahu ta'ala alaihi wa'alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da tara. Wanda ya zo. tara ga watan uku dubu biyu da takwas. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa za mu fara gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi na alƙawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Wannan shi ne littafi na hudu cikin jerin gwanan littattafai guda takwas. waɗanda muka ce za mu karanta a wannan majalisi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah cikin ikonsa mun sauke guda uku na farko al'usulul salasa ko salasatul usul sannan na biyu alƙawa'idul arba sannan na uku kashfin shibahat sannan na hudu shine alƙawa'idul Musulafi fi sifatillah wa asma'ihil husna. to wannan shine littafi na hudu da zamu tashi kamar da muke bayani a cikin jerin gwanan littattafai guda takwas na aqida wanda duk inda muka shiga a duniya muka tarar da malaman sunna manya-manyan mu waɗannan littafan su ake darasin su a masallacin annabi su ake darasin su a masallacin makka da dukkan manyan masallatai na ahlus sunna da yake duniya da haka wanda Allah ya azurta shi da sauraro na waɗannan littattafai guda takwas insha Allah zai samu fahimta a cikin babin aqida ta ahlus sunna wal jama'a sauran guda hudun da za su biyo baya akwai al-aqidatu tahawiyya na al-imam tahawi akwai lum'atul i'tiqad na al-imam ibn qudama sannan akwai kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sannan sai wanne ne cikon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 ahadu arkanil imani billahi ta'ala وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته ما ليش باين يبوغ الله دا جنجنا دا كراري دا صلاتي دا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الإيمان haƙiƙa imani bi asma'ila yin imani da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi da yin imani da siffofin Allah ta hanyar siffanta shi da suna da siffofinsa da kiransa da sunayensa ahadu arkanil imani billahi ta'ala ɗaya ne daga cikin rukunai guda hudu waɗanda aka gina imani da Allah subhanahu wa ta'ala a kansu وهي الإيمان بوجود الله تعالى شين إيماني دسامور الله سبحانه وتعالى وندا الأقل والشرع والسمع والكتاب والسنة والفطرة duka waɗannan abubuwa guda biyar sun tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Alkitab, was sunna, wal ijma, wal fitra, wal aqal. Duka waɗannan al'adillatul hams sun tabbatar da samuwar Allah. wal imanu bi rububiyyatihi da kuma imani da rububiyar Allah wanda mun fassara rububiyya a baya shine ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki abinda ake kira imani da rububiyar Allah shine mu yadda Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta kuma shi kadai yake gudanar da halitta wal imanu bi uluhiyatihi da kuma imani da kaɗaitakar Allah da bauta wanda ake kiransa tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada kaɗaita Allah da bauta kada a bauta wa kowa sai Allah wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi da kuma yin imani da sunayen Allah da kuma yin imani da sifofin Allah a kira Allah da sunan da ya kira kansa da shi a siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kansa da su kada a sa wa Allah suna kuma kada a kore masa sunan da ya sa wa kansa kada a sa wa Allah sifa kada kuma a kore wa Allah sifar da ya sa wa kansa manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad wa tauhidullah kadaita Allah bihi wa tauhidullahi bihi kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa ahadu aqsamit tauhid thalathati ɗaya ne daga cikin kaso uku na tauhidi wanda ake kiransa tauhidul rububiya wa tauhidul uluhiya wa tauhidul asma'i was sifati da haka ɗaya ne daga cikin arkan na tauhidi guda uku wanda in mutum bai zo da shi ranar alkiyama ba Allah ta'ala ba zai karɓe shi ba wa tauhidul wa manzilatuhu fi ad aliyatun mala yace matsayin wannan tauhidi na asma'i wa sifat matsayi ne a cikin addini madaukaki wa ahammiyatuhu azimatun kuma mahimmancinsa yana da girma wala yumkinu ahadan an ya'budu Allah baya yiwuwa ga wani ya bauta wa Allah alal wajhil akmal ta fuskar da tafi cika hatta ya kuna ala ilmin har sai ya kasance yana da sani bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa li ya'budahu ala basiratin dan ya Allah a waye ya Allah da ilimi qala ta'ala walillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha al-asma'u al-husna sunaye kyawawa idan za a faɗi namiji a ce ahsan macen sai a ce husna kama akbar kubra asgar sugura ahsan husna wato masu kyau kenan masu koli koli a wajen kyau Allah yana da sunaye dukkanin sunayensa masu kyau ne fada'uhu biha ku bauta wa Allah da su in za ku kira Allah ku kira shi da sunayensa in za ku bauta wa Allah ku bauta masa akan wannan sunayen da siffofin shi yasa Allah ce huwa allazi Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ard mislahunna yatanazzalu al-amru min as-sama'i sai ce me lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma lita'lamu bayan Allah ya gaya mana aikinsa sai ya ce dan kusan cewa annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kusan wannan ilimin kuma kusan wa annallaha ahata bi kulli shay'in ilma Allah ta'ala ya kewaye dukkan komai da sani ya san komai ciki da waje wa hadha yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibada malice wannan ya haɗa da du'a al-mas'alati wato addu'a ta roƙo mutum yana roƙon Allah ta'ala abubuwa guda biyu ne yana roƙon Allah ya tunkuɗe masa sharri ya kuma jawo masa alkhairi wanda shi ake kira du'a'u mas'alati kana da wani roƙo kana da wata bukata kana da wani abu da ya dame ka wanda kake so Allah in ma ya baka in bukata ce abin da kake so wai ma ya tunkuɗe ma in abin da kake ƙi ne to waɗannan abubuwa guda biyu ana kiran su du'aul mas'alati wato addu'ar roƙo shi ma roƙon yana da yadda ake yin sa Allah ya amsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa da amsawa wa annahu annahu la yustajabu du'a min qalbin ghafilin lahin ku sani ba a amsa addu'a daga zuciya rafkananne wanda yake mai wasa sannan ya ce duk mutumin da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai amsa masa da ɗayan uku in ma ya bashi abin a nan duniya ya ga buƙatar ta taho ga ta tagiya wa in ma Allah ta'ala ya musanya masa ta hanyar tunkuɗe masa wani sharri wanda zai same shi an rubuta masa shi fil azal wa in ma Allah ya ajiye masa buƙatar ya tarar da ita a lahira shi yasa yace inna allaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran yace Allah ta'ala mai kunya ne Allah ta'ala mai karamci ne yana jin kunyar bawansa ya daga hannu ya tambaye shi bukata ya dawo masa da hannunsa ba tare da ya biya masa bukata ba Allah yana jin kunya ka daga hannu ka sauke ka roƙe shi bukata bai baka ba da haka ni ban taba daga hannu na roki Allah bukata ba face ina da yaqini ya amsa saboda waɗannan dalilan in ko ba amsa ba to laifi na ne saboda waɗannan dalilan guda shida na farko Allah ya ganni na biyu Allah ya ji ni na uku Allah yana da abun na hudu ba shi da ruwa na biyar na ga ya ba wani na shida in bai ban ba ba mai bani to ni da nake da wannan yaqini shida a zuciyata yaya kuma zan ji ba zan samu ba shi yasa ce wa antum muqinuna bil ijaba shine ka'idar roƙon ka saki jiki ka amince ɗari bisa ɗari za a biya to da hakan ake biya shine malam yace du'aul mas'alati kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana du'a al mas'ala in kana da bukata a wajen Allah sai kai tawassali da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman wannan bukatar. Shi yasa Imam Mali yake cewa musamman ku haddace addu'o'in annabawa, domin annabawa sun fi kowa sanin Allah. Misali annabi Ayyub lokacin da musifa ta same shi, sai Allah ya ce wa Ayyuba izna da rabbuhu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durr Allah ta'ala ya ce da annabi ayyub lokacin da ya kira Allah mahaliccinsa ya ce anni massaniyar durru ta ya ce anni massaniyar shaitanu bi nusbin wa azab na ce anni massaniyar durru wa anta arhamur rahimi Allah musifa ta shafe ni kuma kai ne arhamur rahimin kaga ya tawassalu ila Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi domin al-ism yatadammanu sifa wa yatadamman al-ism wa anta arhamur rahimin ba shine tawassalin ba lokacin da kifi ya haɗe annabi Yunus wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kazalika nunjil mu'minina Allah ya ce da ma'abocin kifi lokacin da kifi ya haɗiye shi yana cikin duhu guda uku ga duhun ruwa ga duhun dare ga duhun cikin kifi sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu minal gammi muka tseratar da shi daga ɓacin rai wa kazalika nunjil mu'minina yadda muka tseratar da annabi Yunus daga cikin kifi haka duk wanda ya shiga bala'i ai bai kai kifi ya haɗe ka ba Allah ya ce haka zan amsa wa mu'minai da annabi Zakariya ya rasa da wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina Allah ya ce da Zakariya da ya rasa da sai ce rabbi la tazarni fardan Allah kakka banni ni kai ba ni da jika la tazarni fardan wa anta khairul warithina kai ne mafi alherin masu gado Allah ce fasta na lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi da annabi yahya wa aslahana lahu zawjahu muka getta mata matarsa muka gyara ma ita ta zamo saliha don saliha take haifan salihi sai muka getta ta muka bashi da na kwarai muka bashi mata ta kwarai shi kuma dama annabin Allah ne mursali kaga daraja duk ta hadu da annabi Ibrahim ya gama ginin Ka'aba wai zai yarfa Ibrahimu ƙawaida min albaiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kunga shi ma sai roki Allah cewa Allah ya mayar da shi shi da ɗansa su zama masu miƙa wuya cikin zuriyarsu ma Allah ya sa akwai masu miƙa wuya ga Allah su yi addinin musulunci sannan ya roƙawa garin maka rabbana wa ba'ath rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah ka aiko musu daga cikin su manzo a garin kuma rabbana wa ba'ath ka aika a cikinsu rasulan manzo minhum kuma ɗaya daga cikinsu ya talu alaihim ayatika ya dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kuma ya sanar da su littafi da hikima wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su innaka antal azizul hakim annabi ibrahim kuma ya ce rabbi gifirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab annabi Nuhu ya ce rabi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidu zalimina illa tabara to duk annabawan Allah annabi Yusuf ya ce rabi kada ataitani min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith fatir samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kun ga addu'a annaba kenan shine malai yake wannan duk ana kiransa du'a'ul mas'ala shi yasa nana Aisha ta ce ya Rasulullah kai addu'o'i da yawa sai ce to ga addu'ar da zan koya miki ta tattare mafi yawan addu'o'i. Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa as'aluka aljannata wa as'aluka min alkhairi kullihi as'aluka aljannata ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa a'udhu bika min an ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun sallallahu wa ibaduka as wa a'udhu bika min kulli sharrin استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فجعل آكبته رشدا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajone ya ce Allahumma ni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace na rantse da Allah mutumin nan ya kira Allah da sunan da in an kira shi da shi yana amsawa in an nemi bukata da shi yana biya yaji kuma wani yana cewa Allahumma ni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al ya badi a samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar annabi sallallahu ce wallahi na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa mutumin nan ya kira Allah da sunan da in an kira shi da shi yake amsawa in an nemi bukata kuma da shi yana biya to suna nan barjak a cikin sunna ingantattun hadisai da suke koya mana ingantattun addu'o'i kowace da munasabar lokacinta akwai addu'a mutlaka da za ka iya ta a kowane lokaci a kowane zamani a kowane guri akwai kuma addu'ar da take da lokacinta da gurinta da adadinta da kaifiyarta da yadda za a yi ta misali musifa ta faɗo ma ka shiga wani bala'i sai ka koma gefe ka ce la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan addu'a ana yaye wa mutum musifar bakin ciki in yana karanta ta abubuwa sun rikici a rasa yadda za a yi sai a koma gefe a ta yin wannan Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madun fiye hukmuk adalun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indak duk kai tawassali da sunayen Allah gaba ɗaya ko zaka kwanta kace bismika allahumma amutu wa ahya duk da sunayen Allah nake mutuwa da kuma su nake tashi ma'ana nake bacci in farka kuma da su sannan kace bismillahi lazi. la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul kafa uku da safe uku da yamma manzo Allah ce fa abin da zai same ka sai wanda ya tafi daga wajen Allah amma ba dan adam ba to wannan du'aul mas'ala kenan wa du'aul ibada akwai kuma du'aul ibada wanda ake yin su da niyyar bautawa Allah kamar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan ai su abin nan take ne da kirari da jinjina ake wa Allah da su me kake so a wajen Allah na farko kana son Allah na biyu kana girmama Allah na uku kana faɗayin rahamar Allah na hudu kana tsoron azabar Allah na biyar kana da wasu bukatu a ɓoye da kake so Allah ya biya maka ko ba haka ba to su ne du'a'ul ibada kenan فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك ما ليتي أبند أكي كرا الدعاء المسألة شيني كقباتر دا كافين بكاتونك كقباتر من أسماء الله تعالى نسونا يم الله ما يكون مناسبا قبل مثل أن تقول فارا دسونا الله وندي مناسبة بكاترك misali ka ce ya gafuru firili ya mai gafara kai mun gafara kaga na farko ka kira sunan Allah al-Ghafur ka yadda ne gafaran ne ka yadda yana gafarar kuma ka zo kana bauta masa da neman ya maka gafarar kaga kenan ka yi imani da sunan Allah al-Ghafur ka yadda sunan Allah al-Ghafur ka yadda Allah yana gafarar kuma kaga yayi ma wasu tunda ya sanar da duniya ita kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yagfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ghafiru dhanbi wa anni ana wa anna azabi huwa al kace ya mai gafara kai mun gafara wa ya rahimur hammi ya mai rahama kai mun rahama kenan kaga ka ɗauko sunan da yake da alaƙa da bukatarka ya razzaqu arzuquni ko yawa yace ya hafizu ihfazni ya mai kiyayewa ka kiyaye ni wani mutum ne yazo ya musulunta sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya mun wani abu da zan dinga yi annabi yace je kai ta cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah ce ba abin da kake faɗa a duniya in ba karatun qur'ani kake ba da ya kai waɗannan kalmomin guda hudu duk duniya ba zikirin da ya kai waɗannan kuɗi. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah babu kamar su su biyar ne su ne albaqiyatus salihat sai ce wannan duk na Allah ne ina na wani? sai ce to ka ce Allah rabbi gifirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni ce gana ka nan kana jin akwai wata bukatar ka a duniya da bata shiga cikin abubuwan nan guda biyar ba rabbi gifirli Allah kai min gafara warhamni ka ji kaina wa'afini ka kiyaye ni wahdini ka shiryar da ni warzuqni da wani ce duk wannan ji arziki ba ko yace to warzuqni kai min arziki arzikin ma mutlaqan na duniya da na lahira shi yasa malam yace wannan shine ma'anar ka kira Allah da wani suna da yake munasaba da bukatarka wa nahwi zalik wa du'aul ibada da kuma wato addu'a ta bauta ita ake kira du'aul ibada an ta ta'abbada lillahi ta'ala ka bauta wa Allah ta'ala bi muqtaba hadhihi al-asma da abinda waɗannan sunaye suke wato tabbatarwa fatakumu bit tawbati ilaihi ka tashi da yawan tuba zuwa ga Allah li'annahu at-tawwab saboda kai imani ismuhu at-tawwab wa min sifatihi qabul at-tauba wa tadhkuruhu bi lisanik ka ambaci Allah da harshenka li'annahu as-sami saboda yana jinka duk abinda kake faɗa yana ci tata'abbadu lahu bi jawarihika ka bauta wa Allah da gabbanka li'annahu al-basiru saboda yana gani to tunda ya ji ka ya ganka ya san ka ina kuma magana wa takhshahu fi sirri ka kuma ji tsoron Allah a boye li'annahu latiful Kabir saboda shine mai tausasawa mai zurfin sani shine al-khabir wanda saninsa yana da zurfi subhanahu wa ta'ala wa hakaza wa min ajali manzilati wa min ajli manzilatihi hadhihi malai ce saboda matsayin wannan tauhidi din wa min ajali kalamin nasu fihi bil haqqi taratan wa bil batil nashi'i anil jahli aw ta'assubi taratan ukhra yace da kuma maganganun mutane a cikin wannan tauhidi na asma'illahi ta'ala wa Fatihi, wata ransu faɗi gaskiya dama mutumin da yake nufin gaskiya yake son gaskiya man ahabba al-haqqa wa aradaha yuwaffa laha duk mai son gaskiya kuma yana nufin gaskiya to sai Allah ya masa muwafaka zuwa ga gaskiyar ai an ga manyan malamai da suka taso akan bid'a ta falsafa in sa al Ghazali wanda a ƙarshen rayuwarsa ya ɗauki sahihul Bukhari ya ɗora akan kirjinsa yana nadama ina ma bai ɓata wa kansa lokaci ba akan karanta waɗancan tafai marasa amfani irin su fakhar dinin razi wanda shi ma yana cewa nihayatu iqdamil uqul iqalu wa aktharu sa'il alamin dalalu wa lan nastafid min bahthina tula umrina siwa an na fi qila wa qalu yace mun bata kanmu lokaci muka yi ta karatun falsafa la hu kaza law kaza lakana kaza wala lam yakun kaza lam yakun kaza a ƙarshen rayuwarsa ya ɗauki bukhari da muslim da tirmidhi da nisa yana cewa waɗannan su ne abinda mutum zai rike duniya da lahira da yake masu gaskiya ne masu son gaskiya ne sai Allah ya musu muwafaka da gaskiyar haka nan al-imam abu hasan al-ash'ari al-ash'ari mazhaba uku yayi a duniya ya mutu a mai so da haka in kace kana bin ash'ariya sai a tambaye ka wacce ash'ariyar dan guda uku ce shi ahlus sunna ne babansa ahlus sunna ne amma da baban ya rasu sai ahlus sunnan zamanin suka yi sakaci dan bid'a ya auri baba ta dauki danta ta tare da shi a gidan dan bid'a shine Abu Ali Jabbahi sai ya koyi bid'a a gidan har ya zama rikakken malamin bid'a in ma za a yi munazara da ahlus sunna shi ake turawa ya wakilci malamin kiran nan wani ahlus sunna ya ma koma tambaya ya kasa bada amsa sai zai tambayi malamin wurin malamin ma dai ji ba amsa sai ya fahimci wannan mazhabar ta mu'tazilawa ba mazhaba ce ta gaskiya ba sai ya fita daga cikin mazhabar to tunda babu ahlus sunna a lokacin da an ka kashe malaman sunna an ka kori wasu sai ya zama saura mazhabar Abdullahi al-Kullabi su ne kullabiya su kuma kullabiya 50% ahlus sunna ne 50% yan bid'a ne su kuma haka suke su ne masu cewa 20 sifatan wajibatan lillahi ta'ala siffofi 20 ne kawai suka tabbata ga Allah aka ce ragowar ba suka ce a'a a aje ragowar su ne waɗanda ake duk littafin da kaji an ce 20 sifatan wajibatan lillahi ta'ala duk inda kaji an wa adadin siffofin Allah adadi to kullabiya ce to sai ya shiga nan sai ya ga nan din ma akwai rudu domin sunayen da ka tabbatar da wanda ka kore in dai da dalili ka karɓi waɗannan to ya kamata wannan dalilin ya sa ka karɓi ragowar in kuma da dalili ka aje waɗannan ya kamata wannan dalili ma ya sa ka aje ragowar saboda ba dalilin da zai sa a ɗauki wasu siffofi na Allah a ce su ne suka tabbata ga Allah ragowar siffofinsa da ya siffanta kansa da su wanda ba wanda ya san iyaka su sai Allah a ce duk su kuma ba su tabbata ko ba su wajaba ga Allah ba ko kuma sun wajaba ta fuskar da za a yi musu tawili sai ya fita daga nan ma sai ya faɗa mazhab ahlus sunna wal jamaa Allah ya masa rahama ya ji kansa mu yanzu mafi yawa malami in ya girma ya tsufa akan bid'a baya iya canzawa saboda tsoron almajiransa shi kuwa ya yi shekaru yana bid'a ya watsar ya zo ya shiga wata bid'a ya watsar ya koma mazhaban ahlus sunna ya rubuta tafai guda uku ya mutu akan su ya rubuta al-ibana an usulid diyana ya rubuta risala ila ahli sagar ya rubuta maqalatil islamiyyin kun ga babban malami ne na sunna abu hasan al-ash'ari kenan shi za mutum kace wace mazhaba kake a akida? in yace ma ash'ariya sai kace wacce ta farkon ko ta tsakiyar ko ta ƙarshen shine malam yace anil jahali gabarin jahilci wasu kuma sun yi bayani ne da jahilci aw ta'assub ko kuma wato riko da mazhaba ta'assufancin mazhaba kungiyanci ne yasa suka kibin gaskiya taratan ukhra wani lokaci ahabantu an aktuba fihi ma tayassara min alqawaidi malai ce sai na so na rubuta abin da Allah ya sauwake na ka'idoji da kowane ahli sunna zai rike ya bi su domin kare kansa daga bid'a ya bauta wa Allah ala basiratin min Allah ta'ala an yaj'ala amali rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi yace ina fata daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aiki na ya zamo tatacce an yi shi tsantsa zuwa ga fuskar Allah muwafiqan batihi, ya zamo ya dace da abinda Allah iya yarda da shi nafi'an li ibadihi kuma ya zamo ya amfani bayan Allah wa sammaituhu na sa masa suna alqawaidul mufla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi Ya yace na sa masa dokoki masu tsada ƙa'idodi maɗaukaka cikin siffofin Allah da kuma sunayensa waɗanda suke masu kyau. الباب الأول القائدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى كجالاي أنا سيكوا يا حدث وانا قائدة أسماء الله تعالى كلها حسنى dukkan sunayen Allah ta'ala masu kyau ne babu wani sunan Allah da bashi da kyau babu wani sunan Allah da bai kunshi wani alkhairi ba shine ka'idar farko ko asma'ullahi ta'ala kulluha husna kalman husna ta zo a cikin Alƙur'ani sau goma sha bakwai mafi yawa kuma alhusna takan zo ko akan aljanna ko akan wani abin arziki ko kalmar shahada Allah ta'ala ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il kalmar Allah wacce take kyakkyawa shine cika alkawari da tseratar da su daga abokan gaba ya tabbata kan banu Isra'il. Allah ya ce wa kullan wa adallahu husna kowanne Allah ya masa alkawarin aljanna nan kuma husna ta zo da ma'anan aljanna walillahi asmaul husna nan kuma husna ta zo da ma'anan sunayen Allah masu tsananin kyau ne fa da uhu biha ku bauta masa da waɗannan sunaye lillazina ahsanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata suna da aljanna da kuma ƙari a cikin aljanna aljanna plus kenan ganin Allah aljanna plus ganin Allah kaga daraja ta ƙare ko Allah ce lillazina istajabu li rabbihim alhusna ga waɗanda suka amsawa Allah suna da aljanna shine husna ayyan mata da u falahul asma'ul husna ندعو الله او rahman. الرحمن la ilaha اله الا هو له yana da sunaye masu kyau innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna waɗanda kyakkyawa mai kyau mafi kyau ta gabata daga Allah subhanahu wataala gare su waɗannan za a nisanta su daga wuta wa yajzi allazina ahsanu bil husna waɗanda suka kyautata Allah zai saka musu da kyautatawa هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واتجنى وكذب بالحسنى nan husna an fassara shi da kalmar shahada an fassara shi da aljanna an fassara shi da tauhidi duk an fassara husna an fassara shi da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bina illa hidan husnayn shi shine wato nasara ko shahada ko ne abu mai mafi kyau ne to yace ai baligatun fil husni gayatuhu abinda ake nufi sunayen Allah sun kai matuƙa a wajen kyau ƙoli kolin kyau qala Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna kun ga sai da aka yi taqdimin jar wa majrur wanda shine khabar muqaddam in kace lillahi ya zama khabar muqaddam al-asma'u mubtada marfu'un bid-dhamma wa huwa mawsuf al-husna sifatuhu wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis wal hasra ma'ana basu tabbata ga kowa ba sai ga Allah wa dhalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin malai ce domin kowane suna na Allah yana ɗauke da siffa cikakkiya la naqasa fiha bi waje min al-wujuhi babu tawaya a cikin sunan Allah ko a cikin sifarsa ta kowace fuska daga cikin fuskokin tawaya lahtimalan ba zai ɗauki ma'anar wato na ƙasa ba wala taƙadiran ko ba za a ƙaddara wa Allah a cikin sunayensa ta waya ba da haka malamai suka ce abubuwan da za a siffanta ɗan adam da su guda huɗu ne akwai alkamalul mutlaq alkamalu mutlaq wanda la yanbaghi li ahadin illa cika ɗari bisa ɗari duk abin da ya shafi Allah to kamil ne ɗari bisa ɗari sai kuma annaqisul mutlaq tauyayyen abu ɗari bisa ɗari wannan ya kori ga Allah sai kuma abin da yake la naqsa fihi wala kamala fihi abinda dan an siffata ka da shi ba a tauye ka ba kuma dan an siffata ka da shi ba a ba a, ba a martaba ka ba wannan shi ma ba a siffanta Allah da shi na uku shine ma kana kamal min wajahin naqasun min wajahin abinda akwai kamala ta wani bangare akwai tawaya ta wani bangare shi ba ba kufanta Allah da shi sai abin da yake mai al almutlaq abubuwa nawa kenan guda hudu alkamalun mutlaq annaqis annaqsul mutlaq annaqs min wajhin wa kamalun min wajhin sai kuma ma la kamala fihi wala naqsa abinda babu tawaya a cikin sa babu kamala ba a sifanta Allah da shi abinda tawaya ne ta kowace fuska ba a siffanta Allah da shi abinda ya zamo ta wata fuska cika ne ta wani fuska ta waya ne ba a siffanta Allah da shi sai dai abin da ya zama cika ne ta kowane bangare subhanahu wa ta'ala da haka ma yace abin da ake nufi kenan misali zalika alhayyu misali sunan Allah alhayyu ismun min asma'illahi ta'ala alhayyu ismun min asma'illahi ta'ala alhayyu suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala mutabamminun lil hayatil kamilati wanda ya tattaro cikakkiyar rayuwa allati lam tusba bi adamin wala yalhaquha zawalu shine wacce rashi bai gabace ta ba kuma karewa ba zai riske ta ba muku rayuwar mu tana da farko tana da ƙarshe shi kuma Allah ta'ala rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe shi yasa ce lam tusba bi adamin ba a gabace ta da rashi ba wala yalhaquha zawalun kuma bushewa ba za ta riske rayuwar Allah ba Wani shi ake kira alhayatul kamila almutlaqa lillahi ta'ala wal hayatu almustalzimatu kamali sifati wannan rayuwa ce da take tabbatar da cika a cikin sifofi min ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghayriha shi yasa Allah ta'ala dinga siffanta su kansa yace wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum wa qad man hamala zulma Allah la ilaha illa huwa al huwa Allah huwa la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut da haka cikin sunayen Allah akwai al-hayyul suna ne cikakke kuma suna ne babba cikin manyan sunayen Allah in ka haɗa biyu Allahu la ilaha illa hu al-hayyu cikakkiyar rayuwa da cikakkiyar wadata dan kaga ba mu da cikakkiyar rayuwa ba mu da cikakkiyar wadata shi kuma Allah shi yake da cikakkiyar rayuwa yake da cikakkiyar wadata da haka mala yace siffanta Allah da alhayyu suna ne wanda yake ya kunshi rayuwa cikakkiya wanda rashi bai gabace ta ba kuma gushewa ba za ta riske ta ba wa misalun akhar al-alimu ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil ilmi kamil alladhi lam yusbaq bi jahalin wa haka al suna ne cikakke na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake siffanta Allah da ilimi ilimin kuma gamamme cikakke wanda babu tawaya a cikin wannan ilimin na Allah ta'ala yace wannan suna na Allah ya tattaro cikakken ilimi allazi lam yusbaq bi jahalin wanda jahilci bai gabace shi ba wala yalhaquhu nisyanun kuma mantuwa ba za ta biyo bayansa ba mu ko ilimin mu tun farko ma naƙisi ne tun farko da kuma babu sannan kuma yana da iyaka sannan kuma zai kare kaga kenan ba ba ilimi ne mai abin nan ba al-alimu suna ne na Allah da ko da ya kira kansa al-alimu shi kadai ko ya hada shi da wasu sunayen wani suna ne a cikin sunayen Allah wanda aka fi yawan hada shi da al-alimu a cikin al ko dai al-hakimu ko as-sami'u وهو السميع العليم وهو السميع العليم إن الله كان سميعا عليما والله عليم حكيم وكان الله عليما حكيما إن الله عليم حكيم wannan ya zo da yawa cikin alkur'ani Allah yana yawan haɗa ilimi da hikima da ilimi da ji ji da ilimi hikima da ilimi Allah yana yawan haɗa su wasu kuma suna yakan haɗa su kamar wallahu bi kulli shay'in alim inna allaha wasi'un alim yana yawan haɗa wasi'un da alimun ko as-sami'ul alim ko shakirun alim yana yawan hada shakirun alim ko alimun halimun shi an ce ɗaya ne matar a cikin alqur'ani wallahu alimun hakim cikin suratul nisa alimun halim karshen ayar gado ko alimun halim ko akwai wani alarama halima aliman halima wallahu alimun halim kaji to shikenan alimun hakim sai huwal azizul hakim yana hada izza ma da hikima khallaqul alim yana hada halitta da ilimi al alimul kadir alimun khabirun nan sani da sani aka hada don khabirun yana nufin mai cikakken sani alimun ma mai cikakken sani wannan duk suna yawan hada su a cikin alqur'ani irin su fattahul alim mai yawan budi masani irin su alimun bi zati sudur irin su allamul ghuyub kun ga duk ilimi ne Allah yake hada su da su alimul ghaibi wa shahada to malai ce in ka siffanta Allah da ilimi cikakke kenan qala Allah ta'ala ilmuha inda rabbi fi kitabin saninta yana wajen Allah a cikin littafi shine lahul mahfuz la yadullu rabbi wa la yansa Allah ta'ala wannan baya bacewa sannan ko baya mantawa Allah baya bacewa ga barin abu kabu baya bacewa ga barin Allah sannan Allah baya mantawa al ilmul wasi'u wannan shine ilimi mai fadi al muhitu bi kulli shay'in wanda ya haɗa dukkan komai jumlatan wa tafsilan a dunkule da kuma a rarrabe sawa'un ma ya ta'allaqu bi af'alihi abin da yake da alaka da ayyukan Allah Allah ya san me yake aikatawa kuma ya san me bayinsa suke aikatawa aw af'ali khalqihi ko kuma ayyukan bayinsa قال الله تعالى وعنده La الغيب لا illa إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده يا تبت أجريش مفاتيح الغيب dukkan mabuɗan gaibi farkon gaibi tsakiyar gaibi ƙarshen gaibi duk yana wajen Allah la ya'lamuha ba wanda ya san abin da gaibi ta kunsa illa huwa sai Allah ta'ala sai kuma wanda ya sanar alimul gaibi. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله ويعلم ما في البر Allah ya san duk abin da ke cikin tudu, tudun duniya gaba ɗaya da dukkan wani tudu, Allah ya san me a ciki, wal bahari ya san menene a cikin koguna duka, wa ma taskutu min waraqatin babu wata ganye da take faɗowa daga jikin bishiya illa ya alamu hafa ce Allah ya san da faɗowarta. Wa ya san wannan? In ba Allah ba. Wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulmatil ardi a cikin duhun ƙasa wacce aka shuka ta wala rabbin babu wani danyen abu ko menene danye wala yabisin babu wani abu bushashe ko menene bushashe domin na kira ce fi siyakin nafi illa fi kitabin face yana cikin littafin nan mubinin wanda aka bayyana komai a cikinsa shine Allahul Mahfuz wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata dabba a ban ƙasa, face arzikinta yana wajen Allah duk abin da kaga a duniyan nan yana faruwa Allah ya masa bajet, tururuwa Allah ya san nawa ce a duniya nawa ce yan Najeriya nawa ce yan Nijar dawa nawa take bukata a wannan shekara nawa za su haifa nawa ne za su mutu nawa ne maza a ciki nawa ne mata a ciki manya da ƙanana duk Allah ya san su ya musu budget Allah ya san ruwa lita nawa zai wa duniya kaf a wannan shekara an tsara ba za a ƙara ko rabin lita ba sannan in kun shuka tan nawa za ku shuka tan nawa za ku girba Allah ya tsara wannan ya rubuta shi kowa a cikin muna an masa bajet ɗinsa ha nasa tun yana cikin mahaifiyarsa aka rubuta bi katbi rizqihi wa ajalihi shaqiyyan am sa'idun saboda Allah ya san shi yasa da bature yazo da ilimi na zamani yazo ya ce wa ya'lamu ma fil arham ya ga abin da ke cikin mahaifa shin ya ci karo da wannan aya da Allah ya ce ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah to kuma ga ilimi ya zo ana iya gano dan da ke cikin mahaifa namiji ne ko mace amma gano in ba a samu kuskure ba a lissafin da aka yaushe za a haife shi ya yi karo ko bai karo ba saboda ma Allah ya ce ma kuma tambaya miliyan ne a cikin ma tambaya miliyan za a yi ma in ka amsa to ka san ma bil arham shi Allah ba ce ya san wanda yake cikin mahaifa ba ce ya san abin da yake cikin mahaifa sai a fara da namiji ne ko mace mai haƙuri ne ko mai fada mai arziki ne ko talaka me tsohuwar rayuwa ce ko me gajeren rayuwa fari ne ko baki kalma nawa zai faɗa buhun shinkafa nawa zai ci lita nawa talwa zai sha ina za shi wai me zai karanta me zai sani shekara nawa zai da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa da unit nawa a ina zai mutu a ina zai rayu in zai aure zai haihu ko ba zai haihu ba shi kan kansa a cikin bajet din da aka yi masa in ba zai aure ba me yasa ba zai ba in zai samu kuɗi nawa zai samu kaf a rayuwarsa wando nawa zai sa riga nawa zai sa hula nawa zai kashe takalmi nawa zai kashe sau nawa zai dariya kalma kalma guda nawa zai faɗa tun daga rayuwarsa zuwa mutuwarsa jimla mufida nawa zai faɗa kalma kalma harafi harafi kwaya nawa zai faɗa kafin ya mutu wanne ne harafinsa na farko a duniya wanne ne na ƙarshe to wa zai iya amsa maka kaɗan daga cikin waɗannan tambayoyin sama da miliyan in ba Allah ba to shine abin da Allah yake nufi ya san abin da ya saka a mahaifa hanyoyi shi yasa malam yace wa ya'lamu mustaqarraha Allah ya san matabbatarta wa mustawda'aha ya san ma'ajiyarta ko dai matabbatarta a duniya ma'ajiyarta a cikin cikin mahaifa ko kuma matabbatarta a lahira da ma'ajiyarta a duniya kullun fi kitabin mubin duka wannan yana cikin littafin Allah bayyananne wanda ya kunshi hikima ya kunshi wato ilimi ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi zati sudur Allah ya san ma samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa ya'lamu ma tusirruna Allah ya san abin da kuke asirtawa a cikin zukatanku wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun Allah yana da cikakken sani bi zati sudur da abin da ma'aboci ya kirji ita ce zuciya take sakarawa mutum wa misalin salisin ar-rahman ismun min asma'illahi ta'ala shi ma suna ne daga cikin sunayen Allah ar-rahman wa idza qila lahum lir-rahman qalu wa man a nasjidu lima ta'muruna wa zadahum nufura mutadamminu lir-rahmati al-kamila shi kuma ya tattaro rahamar Allah ga mammiya allati qala anha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha yace lalle Allah ta'ala shine mafi tausayi fiye da wannan mata a kan ɗanta Imam Bukhari wato na hadisi da Imam Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato da wasu ribatattu sai ga wata mata daga cikin waɗannan ribatattu din tana neman ɗanta da ta duba ta ga ɗaɗin sai ta ɗauke shi ta ɗamfara shi a jikin ƙirjinta ta ba shi nono yana sha sai manzon Allah ya ce kuna ganin wannan mata za ta jefa ɗanta a cikin wuta suka ce a'a ya rasulallah wa hiya taqdiru Allah Allah taqrahu in dai tana da iko ba za ta jefa shi ba sai manzo Allah ya ce to in dai uwan nan ba za ta dauki jaririnta da hankalinta da tunaninta ta jefa shi a wuta ba to tausayin da take ji na ɗanta da ya sa ba za ta jefa shi a wuta ba tausayin ku da Allah yake ji ya fi yadda uwan nan take jin tausayin ɗanta in kaga ka shiga wuta to kai ka zaɓi wutar da kanka amma duk wani bayani da zai kare ka Allah ya aiko annabawa sun yi maka wajadatku fi sabi ta same shi a cikin fursunonin yaƙi fa zatku ta ɗauki ɗan wa alsaqatku bi batniha ta ɗan farashi a jikin wato cikinta wa arba'atku ta shayar da shi wa mutadamminun aidan lirrahmatil wasi'a sanan ya tattaro rahmar Allah fadadaddiya yalwatacciya ga allati qala Allahu anha wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahmata ta yalwaci dukkan komai fasa'aktubaha lil ladzina yattaquna wa yutuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun wa qala an du'a'il malaikati addu'a ga mumin cewa rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci dukkan komai da rahamarka da kuma saninka wal husnu fi asma'illahi ta'ala mala yace ƙaye da kyau a cikin sunan Allah yakunu bi itibari kulli ismin alam firadihi ya shafi kowane suna shi kadai mai kyau ne wa yakunu bi itibari jam'ihi ila gairihi kuma ya hada da a tara shi da wani sunan mafi yawa da ya kaga sunan Allah ɗaya tak ce alqur'ani yana zuwa sai dai ka dinka ganin biyu biyu a harhaɗe ko fiye da biyu wace aya ma ka tuno wacce suna Allah ɗaya ta ya zuwa cikin ta eh alimun kawai alimun bi zati sudur alimun hakim alimun khabir wasi'un alim hakimun kabir hakimun kawai a ja'a shiru a gani yace to kowane suna shi kadai mai kyau ne in an ƙara shi da wani sai kyau ya ƙaru akan kyau don ƙari ne na sifa ƙarin sifa kuma ƙari ne na girma ko ko kuma ya jero sunaye da yawa wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid fa'alul lima yurid aga hada sunaye da yawa sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraja mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa kaga ya jero sunaye هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هنا يوم حدثه haka mala yace kowane suna ka ware shi shi kadai to mai kyau ne in ka hada shi da wani sunan sai su kara kyau fa ya yahsul bi jam'il ismi ila al-akhar kamalun fawqa kamali mala yace in ka hada wani sunan da wani sunan na Allah sai ka ga kyau ya karu cika ta karu akan cika dan rage wannan wannan wannan karas misalu zalika al-azizul hakimu al-azizul hakimu fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma Allah yana yawan hada al-azizul hakimu fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil qur'ani kathiran yana yawan hada su a cikin al-qur'ani tare fa yakunu kullum minhuma dallan ala al-kamal al-khas sai zama kowanne ya keɓanci wata cika keɓantacciya allazi yaqtabihi wanda yake tabbatar da shi wa huwa izzatu fil Azizi shine buwayar Allah a cikin buwayarsa Allah buwayayye ne walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun falillahi al-izzatu jami'a lillahi jami'a shi sa Allah ya ce annabi Musa inni ana Allah la ilaha illa ana wani gure ce inni ana al-aziz ce ni ne mabuwayi yace da haka in Allah yace wa huwal aziz yana nufin mabuwayi ne kaga buwaya ta tabbata cikin sunan Allah buwayeye wal hukm wal hikmatu fil hakim sannan sunan Allah al hakim ya tattaro hukunci da hikima ma'ana akwai hikimar Allah akwai hukuncin Allah to Allah baya hukunci sai da hikima duk hukuncin Allah akwai hikima da ta saye shi wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar hada su yana dada kawo wata cika ɗin kuma wa huwa inna anna izzatahu ta'ala izzar Allah maqarunatun bil hikmati ya hada ta da hikima fa izzatuhu izzar Allah la taqtadi zulman ba ta nuna zalunci wa jawran ba ta nuna cin zali Wasu a fi'ilin ba ta nuna mummunan aiki kama qad a fi izza'il makhluqina kamar yadda yake kasancewa a cikin masu buwaya a cikin mutane kowa ya buwa ya sai zama azzalimi mutanen da mutum ya zama babban mutum kuma ya zama macuci ya zama azzalimi fa innal aziza minhum ita domin mabuwayi a cikin mutane kad ta akhuzuhul izzatu bil ithmi sai kaga izza din ta rike shi da zalunci da sabo fa yazlimu sai ga yana zalunta mutane wa yajuru yana yin cuta wa yusi'u tasarrufa kuma yana muna na gudanarwa wa kazalika hukumihi ta'ala Wakazalika kazalika ta'ala wa hikmatuhu malai ce haka hikimar Allah da hukuncin Allah makaruna ni bil izzil kamil an haɗa shi da wato buwaya cikakkiya bi khilafi hukumul makhluqi sabanin hukuncin halitta wa hikimatihi da hikimar halitta fa'inna fa innahuma ya'tarihimal zullu don sana tare da ƙasƙanci. shi mutum yana tare da kaskanci don haka ko ya ɗaukaka wata ran sai ka tausaya masa sai kaga babban mutum ne a da yanzu kuma ya da karamin mutum ko kaga da shi ne ake cewa shi ya ake tura mutane dan ya zauna mutane sai ga kuma shi ake turewa dan wani ya zauna shi yasa malamai suka ce lauda malli ligairi kama wasala ilaika wai da ta dawwama a hannun waninka ba za fa ta iso hannunka ba to haka duniya take kada mutum ya rudu da duniya su da Allah ya bashi mulki ko ya bashi kuɗi ko ya bashi karatu duniyan nan ba ta da tabbas to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka wannan ita ce ka'ida ta farko abinda ka'ida take cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna dukkan sunayen Allah masu kyau ne to ka haddace wannan ka'ida ko daga bacci aka kwada ma mali aka tashe ka aka ce asma'ullahi ta'ala zaka ce kulluha husna sannan sai ka goge sai ka goge idan to wannan ka'ida ta farko cikin ka'idodi guda bakwai da malam zai kawo mana fi asma'illahi ta'ala a cikin sunayen Allah wanda an ka rike ka'idan nan duk sanda zaka karanta alqur'ani ko hadisi baka da fargaba ka san yadda ake karanta sunan Allah ka san abin da kowane sunan Allah ya kunsa ka san hikimar da ta sa Allah ya kira kansa da wannan suna kuma ka san ba a yi wa Allah taron suna a sa masa suna sai dai a kira shi da sunan da ya sa wa kansa kuma ka san kiran mutum da sunan da bai sa wa kansa ba tsokana ne amma kai yanzu akwai sunan ka wani zai canza ma suna to ya tsokani rigima balle Allah ta'ala a canza masa suna ko ya sa wa kansa suna a ce ba haka yake ba domin ka kore wa Allah sunan da ya sa wa kansa illa biyu ta tabbata na farko ka kore wanda ya tabbata na biyu ka kawo wanda bai tabbata illa biyu kenan kore tabbatacce da tabbatar da korarre duka kuma illa ce guda biyu wanda yan bid'a suke fadawa ciki Allah ya tsare mu Allah ya mana muwafaka sai mu kwana anan mu tashi kan alqaidatu thaniya asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun sunayen Allah ta'ala a'lamun ne wa awsafun ne insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk la suna da ayyukansa an yi bayani ba a ba, ba a sa ma Allah suna sai dai a kira shi da sunansa da ya kira kansa da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi da shi don ba wanda ya san Allah kamar Allah ko ba wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya halatta cewa wai ya ji ana cewa to wannan sai mun zo bayani akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tafi da zai fito akan cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam za a samu amsoshin waɗannan abubuwa wannan mace ce take tambaya ta ce ni dai na kasance mai ɗaukan ciki kafin na yaye sai ji aka yi min allura sai da na yi wata uku ban yi jini ba amma yanzu da ya zo gashi kwana goma sha takwas bai ɗauke ba dama na san abin da zai faru kenan to dama in dai aka yi allura aka ce a jini ya ɗauke tunda ai dama ba hikima ba ce ɗaukewarsa ya zo ya fita shine hikima so in ya ɗauke to kuma in ya tashi zuwa sai ya rikita lissafi mafi yawa masu allurori da suke na aikin haji wajen kata jini a lokacin aikin haji sai ta sa ya mata allura da an da daga aikin haji kuma sai al'adan ta yi rikice ya daina zuwa a lokacin da ya saba ko ya karu ko ya ragu ko ya dinga wahalar da ita dan me za ka wahalar da kanka ko ki wahalar da kanki akan abin da Allah ya mutum sauki bayan an ce if ali ma ya fa'alul hajj ki aikata duk abin da mai haji yake aikatawa tare da jinin al'adarki, sai dai ba za ki dawafi da ɗakin Allah ba sai kin samu tsarki shi kawai dawafi za ki tsallake fa komai aje a yi da ke a yi jifa a yi komai da ke dawafi kawai za ki tsallake sai kawai kuma ki je ki wahalar da kanki Allah ya miki sauki to saboda haka ku kiyaye irin waɗannan allurori ku dinga su ɗaya ɓangaren mai cutarwa a cikinta. ta ba bangaren amfanarwa kaɗai ba wannan ta ce ni ne na nemi miji babana kuma ya nema mini wani yaya za a yi kin zo da candidate babanki ya zo da nasa candidate to nawa za a ɗauka sai a duba wanda ya fi quality in wanda kika kawo ya fi wanda mahaifinki ya kawo quality sai a sai a ainihin lallashi baban naki ya karɓi mai quality ko in kuma wanda kika kawo wanda babanki ya kawo ya fi quality akan wanda kika kawo to sai a kuma alallashe ki ki bi na baban naki domin dai auren so ake a yi shi akan ka'ida guda biyu soyayya da kuma nagarta wanda za a aurawa macen ya zama akwai soyayya a tsakaninsu don annabi ya hana auren kiyayya ya ma kashe auren kiyayya guda biyu wanda ba a samu ƙauna daga ɓangaren mijin ba ko daga ɓangaren matar ba da haka malamai suka ce aure a sikelin so da ƙiya ya kasu gida hudu akwai auren da kowa baya so shi ya fi sauki a raba shi ba ka so baya so wai iyaye ne suke so to ku za ku zauna sai a sallame su ko aje ne mun abokin zamansa na biyu shine wanda shine baya so amma ita tana so ita da zai yadda ta yadda shine ya kangare yaki to wannan ma ka ayi na uku shine wanda shi ne yake so yana ta siyan kaji yana kaiwa ita kuma ba ta so to kaga anan ma abin da yafi sauki in yayye ya shawo kanta da yan kajinsa abin ya gagara to sai a bashi hakuri cewa ka hakura ba a auren kiyayya na hudu wanda annabi ya yarda da shi sallallahu alaihi wasallama shine wanda kowa yana so arama annan wai taka eh to shine kowa yana so kenan to sai ayi dan haka mahaifin naki zaki samu wani ko abokinsa ko waye ki ce in dai da gaske kike saboda Allah mutumin kirki kike so to sai a duba quality nakin me ya hujjar da yasa kika kawo shi shi ko baban me yasa ya kawo nasa in aka duba aka ga duk masu quality ne sai a duba maslaha in kuma naki yafi quality sai a lallashi baba in kuma na baban babanki yafi quality sai a zabi nasa domin quality da soyayya su ne aure wannan ta ce malam ina tambaya wasu naji sun ce ana mafarkin a ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sun ce a'a a'a ana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki sai dai in ka ga annabi sai mu maka tambaya biyu wace kama ka ganshi da ita kuma me yace maka idan kamar da ka ganshi da ita ta yi daidai da kamannin sa rubutattu to annabi ka gani amma in ya sabawa yadda aka san annabi misali an sa annabi sallallahu alaihi wasallama ba gajere bane sai kace kaga wani gajeren mutum baki mu ce a'a wallahi ba annabi ka gani ba dan ba gajere bane ba ko baki bane dole sai ka faɗe shi yadda yake to sai a ce annabi ka gani me yace maka kuma abin da yace maka kuma idan su ma ba irin maganganun da aka saba ji annabi yana yi bane kamar ya gaya maka wani abin da ya sabawa abin da ya zo da shi na addini to kaga ba annabi bane dan annabi ba zai ware wani mutum a duniya ya bashi wani sako da ya sabawa sakon da ya zo da shi duniya gaba ɗaya ba haka wannan shine sikelin ganin annabi shikenan sai a duba sifar in bai ce kawai ba sifar kawai ka gani to wata bishara ce don gani annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne ga musulmi in yana kirki ya ƙara in yana shari ya rage saboda in baka taba ganin sa baka gan shi ganin farko ne ai kana so ka ƙara ganin sa to ko ba wanda zai ƙara ganin sa sai wanda ya abu gani Abu Jahil ba ya gan shi da ransa ba ko bai imani bai shiga aljanna ba ai dan ka gan shi ba yana nufin zaka shiga aljanna ko a'a alheri ake nuna ma cewa ka bi shi kamar kiranka ake ga ka rike sunnarsa in kai ahlus sunna ne ƙara dagewa in kai dan bid'a ne watsar da bid'ar ba annabi shine abin da gana annabi yake koya mutane amma ba kai mujarradin dan ka gan shi ka samu lasisin gidan aljanna bane a cai wanda ya ganni da sannu zai ganni kuma Mana in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bishara ake ma cewa ka dawwama kan sa zaka gan shi ranar alkiyama wanda yace ce malam mutum ne Allah azurta shi da gida ko rumfar kasuwa to malam me ya kamata yayi a sunna shine je ya tare in yana jin tsoron akwai shaidanu ya karanta suratul baqara mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda yake da gida ko yake da gurin masauki yana jin tsoron akwai iblisai ko shaidanu ya karanta suratul baqara domin Allah yana koran iblisai da shaidanu daga gida ko gurin da aka karanta suratul baqara ko tururuwa ce take fitowa ta damu guri aka yi ta zuba hoda wata tafi ba ko miciji ko kunamu sai a buɗe kasar na suratul baqara a tsakar gida in iblisai ne za ka sun tashi in kuma ba iblisai ne sai a ci gaba da kashe su ba abin da zai faru wanda ya ce malam idan na shiga kasuwa ina yin wannan zikirin zikirin shiga kasuwa to malam idan na bude shago na zan iya karanta wannan zikirin amma shagon ba a cikin kasuwa yake ba akwai addu'ar shiga kasuwa la ilaha illallah wa da la sharika lahu mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so kuma na bude kasuwar ne ni ban ga wani musamman na bude kasuwa na bude rumfa kuma ba sai dai addu'ar da aka saba da inda za a shiga ko ayi addu'a wannan yace malam ya matsayin sayin hannun jari a banki a musulunci shi matsalar banki yana daga cikin matsalar da ta rikita malaman zamani ga baki ɗayan su saboda kowa akwai abin da ya kalla yayi fatawa ba wanda ya tsaya ya kalle shi gabaki daya akwai autul fatawa alar riba shafi kusan 6700 tafan da aka rubuta akan riba na fara karanta su na gaji wato fatawoyin malaman ne duk aka tara duk malamin da ya halatta a zuba kuɗi a banki an kawo fatawarsa da hujjarsa duk wanda ya haramta ma an kawo fatawarsa da hujjarsa to ni a fahimta ta wanda suka halatta akwai abin da suka kalla dan banki yana yin wata mu'amalar da ta dace da musulunci to in suka kalli wannan mu'amalar sai su ce halal ne gaba daya sannan banki yana yin mu'amalar da ta sabawa musulunci ɗari bisa ɗari wanda ya kalli wannan mu'amalar sai ya ce banki haramun ne sannan mafi yawa masu fatawa akan banki sukan kalli mai sakawa ba sa kallon mai zuwa ya karbo kuma sai mai karɓa yana karɓa sannan mai riba ka kai mai sakawa kannan take fitowa to mai zuwa ya karɓa mai ake ce masa a banki yanzu kai kana magana ka saka ne wanda ya je shi kuma karɓa zai yi akan wani ka'ida ake karɓa kuɗi a banki in za a yi kamfani ko za a yi kasuwanci yaya banki yake ba wa mai neman kuɗi kuɗi kuma wace ka'ida yake sa masa akan gidansa akan dukiyarsa ba wannan ne illar kawai ba ba wai a dora ma ka kawo kaza nan ne illar ba duk abin da ka mallaka sai ka mikawa banki lokacin da ka bada wannan kuma kayan da ka mallaka na banki ne ba naka bane idan ka gaza banki ne zai siyar akan farashinsa ba ruwansa da nawa ka siya nawa ya kamata ya kuma ko nawa ya siyar yana bin ka cikwa kuma banki baya karɓa asara yanzu da za a ban kuɗi ina barin tebur yan fashi suka kwace nawa ka kwace kuma riba suna tafiya to kaga waɗannan illolin ka kalle su illa ce babba sannan yanzu zan yi kasuwanci ina so in gina supermarket ko in yi wajen kiwon kaji ko in kaza na je na ce banki ya bani kuɗin kasuwanci ai ba ba na bashi bane wannan kasuwanci ne tunda alhisabul jari ne kasuwanci zan in juya in samu riba ba kuma wanda yanzu a duniya zai ɗauki kuɗi ya baka ka ci riba ka damar da kuɗinsa babu ba za ka bashi riba ba to wannan ribar da zan karba ita kuma akwai ta a musulunci sai dai da asara bambanci na musulunci da na banki kenan idan idan musulunci bankin musulunci ya baka dubu ɗari ka juya idan asara ta faru ka zo da dalili to shi ya asara ko a raba asara shi ko banki baya asara ba kuma ya raba asara sannan ko kayi asara kuɗinsa ƙaruwa suke ya san baka da ko sisi amma yana ta ƙara ma zo ne yake gaya mun wani mai kuɗi ne kuɗin nasa sun ɓaci a da amma sai da aka zo silifan da ke kafar sama na banki ne ba wai gidansa ko motarsa ko kujeru ko tala komai na gidan an masa kuɗi da suka zo farko sai suka siyar da kayan gidan gaba ɗaya su katifa su kafet su fankoki duk gaba ɗaya suka siyar saura gidan sai kuma gidan suka yi farashin da suke so suka siyar sannan kuma suka ce sun ci gaba da bin sa bashi aka kuma rubuta to kaga banki kenan matattara ce ta haram da halal ba za ka ce duk abin da ke cikin banki haram bane ba ka ce kuma duk abin da ke cikin banki halal bane dan yana mu'amala ta halal yana mu'amala ta haram daka duk wanda zai shiga kawai ya san ya shiga halal ne da haram ya fi eh? ba ba shubaha ba shubaha ya abinda ba a gane halal ne ko haram ba wannan ku an ga haram din tsantsa an ga kuma halal tsantsa a ciki yawwa Saka abin da ya fi sauƙi na kamfanin nika ya fi sauƙin haramun. Don samun irin waɗannan mu'amalar da ba ƙur'ani aka ɗauko da hadisi aka kalle su aka yi ta ba, wala ba ka samu halin tsantsa ba. Su Yahudan da gangan an gaya ma suka tsara waɗannan abubuwan shekaru suka ɓata lokaci suka shiri, ai sun sa abin da zai faru kenan. kuke gani wai Bible ne, amma kuma da ajami, ga sha rubuta bishara daga manzon uh, daga manzon Yohana, daga hannun Yohana, shara daga hannun Yohana. Amma sai aka rubuta kuma a bangon, Bismillahir Rahmanir Rahim, wanda suka buga dai, a Lagos aka buga shi, The Bible Society of Nigeria 1988 aka fara buga. sannan aka sake bugawa a 2003 wanda suka buga the Bible Association uh, Society of Nigeria su suka buga shi bangon abin da yake cewa bismillahir rahmanir sai aka sa St John's Gospel in Hausa Ajami bishara daga hannun Yohana Yahaya 1988 aka buga aka sake buga daga Linjili wanda suka buga Nigerian Bible Translation Trust PO Box 790 old airport road jos su suka buga da ajali kuma aka rubuta bismillahir rahmanir rahim to an ce sharrin da suke yi suna samun gardawa ne da alaran momi waɗanda su karatun addini ba sai a ce to kaga ma su ma musulmi Allah su uku ne saboda an ce bismillahi ɗaya arrahmani biyu arrahim uku haka-haka, kaga aqidan trinity ma akwai ta alqur'ani ba sa cewa sunan duk na Allah ne guda ɗaya shine Allahun shine arrahmanu shine arrahim sunaye ne yake da su guda uku ba wai shine ya kasu gida uku ba to sai kuma a fara karanta mutum wai har ma wani kuɗi suke bayarwa ga wanda ya iya karantawa ko ya haddace ko ya haddace wasu shafuka so da an yi shi ne da ajami kai da gani ka san wani wani alaran ma aka samu arni <laughs> eh an arnantar da shi tunda ba wanda zai iya rubuta wannan sai wanda ya karatun allo mai kwari in ka kula ka gani ya kuma ya wasalce shi daidai har da ɗigo da ca da waye da waye da sauransu ya zo wurin abin mallakinsa saboda haka wannan yana nuna mana yadda Allah ta'ala yake faɗa wa law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. suna fata ku zama kafirai yadda suke kafirai don ku zama ɗaya Fatansu shi shine kowa ya zama ɗaya irin su duk lalace a saki hanyar Allah walan an ankal yahudu walan nasara hatta a millatakum yahudu da nasara ba su taɓa yadda da kai ba sai ka ba addinin ka kabu nasu wa waddu law takfurun suna fata ina ma ku zama kafirai sannan Allah ta'ala yake cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za ku su gushe ba suna yakar ku har sai sun raba ku da addinin ku in sun samu iko Ina ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah ce kafarai suna ciyar da dukiyansu dan su toshe hanyar Allah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabuna za su ci da dukiyar sannan ta zame musu asara sannan a rinjaye su wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun Kafarai cikin jahannama za a tattara su to wannan shine uslubin da ake ta yanzu a duniya ana sukan qur'ani ana sukan annabi sallallahu alaihi ana sukan musulunci ana zagin Allah duk ba abin da ake yi duk kuma wannan musuluncin aka sa a gaba duk biliyoyin kuɗin da ake ta kashewa don a kawo ƙarshen musulunci ne ba mu daɗe ba aka ka child right act yanzu kuma an kawo na yancin mata da na kisan kai cewa Najeriya ta daina kisan kai sauran ƙasashen duniya duk sun sa hannu sai ƙasa biyar ta rage a duniya wacce bata sa hannu a cikin bil ɗin hana kisan kai da majalisar ɗinkin duniya ta aika wa duniya ba ƙasa biyar ta rage akwai Saudiya akwai Iran akwai akwai China akwai Najeriya akwai jamhuriyar Congo su kadai ne a duniya suka kisa hannu akan kisan kai to shine yanzu ake cewa to su yi suspending din kisan zuwa shekara goma mana a auna a ga dokar ko za ta yi to shine aka kawo bill din ga cin amanar da 'yan majalisar mu suka yi wancan na Child Right Act wanda kun ji a cikin shirin da muke mun gayyato su irin na da sun zo suna cewa wanda ya ce wallahi shafin ne yayi yawa kana dan majalisa dan an baka littafi mai shafi 900 kudin da aka baka da motar da aka baka da gidan da aka baka da dukiyar da aka baka da rayuwarka da aka ɗauke duk ba dan ka karanta wannan ne kaga abin da zai amfani al'umman ka a ciki ka yadda ba wanda zai cuce su baka soke wai ka ce wai an rubuta shafi 900 shi yasa wai ba su iya karanta ba kuma a gurguje aka kawo sai ka ce wannan abun ban gane ne a ciki ba ba zan sa hannu ba ai ne amfanin wakilcin ko kuma abin dama in koma mazabata in je in gaya ma waɗanda suka turo ni ga wani bil a yi kwamiti a karanta shi akwai matasa da zan ɗauka su karance shi su fitar min da abin da ke ciki ko sai na yi shawara da lauyoyina ya zan sa hannu a kan don sun sa hannun kuma sun da suna nadama asirin su ya tonu miliyoyin kuɗi aka ba su suka sa hannu akan abin da zai kashe al'umma ya cuci addini kuma yanzu ya zama doka a Najeriya to kuma ga wani bil din yanzu an kawo guda biyu kana da kokarin toshe wani yakin sai ka ji an bullo da wani sabo haka fa duniyar za ta yi ta zama wannan ya bullo a toshe wancan a kauda wancan haka za a yi ta yi su ba za su daina ba mu ba za mu daina ba ah, to ba mu da abin da ya fi wannan addinin za mu yi wasa da shi ne za mu yar da shi za jefar duk abin da za yi muna kan addinin mu in za mu rayu mu rayu akai in za mu mutu mu mutu akai to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini ya zo aka yi sallah da shi kullum ma haka yana zuwa a yi kowane sallah da shi amma fa ba a alakanta ba a alakana masa kalmar la ilaha illallah ba to shi wannan malamin ya ce wai ba wajibi ba ne sai an laƙana mai ba ya ce wai shi kenan ya zama musulmi amma ya dogara akan wannan ayar qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ila akhir al-aya wannan dai ma sa abin da yake yi ba bai sa abin da yake bai ma san tafsirin ayar ba bai ma san da yin da ya sa ko bai san da wa ake magana ba shi yasa wata ran kai shiru ya fiye maka alheri da ka faɗi magana kaga yanzu bai ma san me ake nufi da wannan ayar ba a arabu qalatul arabu amanna qulu walakin kullun tu'minu walakin qulu aslamna wannan shine shiga musulunci suka zo suka da wannan kalmar maganar shiga musulunci ake a wannan ayar ma kaga bai ma san abin da yake yi ba abinda aka ce shi wanda zai musulunta za ka iya karanta masa kalma ka fassara ma in ya ce ya yarda shi kenan ko shi ya karanta ka fassara masa ko ka latsana ma kalmar ka gaya ma abin da ta kunsa ba yadda kawai ka zo ka ce ni masa ce ne la ilaha illallah ce la ilaha illallah ce ne muhammadun rasulullah to ka zo musulmi a sai ka ce zan laƙana maka wata kalma da larabci in fassara maka ita yarda da ita ne zai mai da kai musulmi ka shaida ba wanda za a bauta wa da gaskiya sai Allah yace na yadda ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yace na yadda shikenan yazo musu so da kalmar shahadan ka gaya masa da Hausa ko ka ce ce ne la ilaha illallah in ya faɗa Muhammadun rasulullah sai ka ce abinda ka ce na yarda a kalmar farko cewa kai na yarda ba abin bauta sai Allah ka yarda da hakan kalma ta biyu cewa kai ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka yarda da hakan in yace ya da shi kare ka ce ka zama musulmi ragowan duk abubuwan da zaka yi dori ne akan waɗannan kalmomin guda biyu bautawa Allah da bin manzan Allah to da haka sallah bautawa Allah ne yadda za a yi sallah bin manzan Allah ne zakka bautawa Allah ne yadda za a yi zakka kuma bin manzan Allah kenan haji bautawa Allah ne yadda za a yi hajin kuma bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan azumi bautan Allah ne yadda za a yi azumin din sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan aure bautan Allah ne yadda kuma za a yi auren din sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kasuwanci bautan Allah ne yadda za a yi kasuwancin kuma bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi kawai yadda za a yi yake bayyanawa amma kuma bautar ga Allah za a yi ta shikenan duk musuluncin ma haka zai ta zuwa na'am oke wannan da ta yi na to ai ita abinda ba wai haramcinsa ko ake duba ko halaccinsa ba akwai lokacin da yake halatta akwai lokacin da yake haramta idan mace ba ta da lafiya tana da wata larura wacce za ta sa a yi mata wannan ko a yi mata azulo ko a yi mata allura ko child control ɗin ne ko birth spacing ko ma meye in dai har da larura za a iya yin nata ita kadai da mai larura irin nata yanzu akwai matan da ake gano mahaifarsu ta lalace ɗa ba zai iya shiga ya zauna ba in suka yi haka za su samu digar jini na cikin mahaifa wanda shi yake kawo kisa ya mace ta faɗi ta mutu ba sani ba to irin waɗannan an gano sai a ce ko a toshe mahaifar ko a ɗaura ta in ciki ya shiga har sai ɗan ya girma sai a zo a kwance ta haihu wata kuma kawai mahaifar ta lalace duk cikin da zai shiga sai ya wahalar da ita ko ya kai ga ta abin da ya kamata a yi kawai shine a disconnecting din mahaifar a hana ta shigar cikin shikenan ita wannan iyayen da ta haifa ya ishe ta haka amma akwai hatsari cikin shigar wani to mata ba sa yadda da wannan musamman mijinta mai dukiya ne sai ta ga karata ta mutum da a ce haihuwarta ta tsaya ɗaya biyu haka ga waɗannan suna ta haihuwa kuma wata tana son ƴaƴan da yawa ko ma talakan ne mijinta tana son ƴaƴa da yawa saboda haka a ce ɗaya ko biyu an tsaya tana jin in biyun nan suka mutu fa kuma ina ragowar an riga an kashe mahaifar to saboda haka sai su yadda a yi wannan ɗaurin mahaifar da suke yi sai kuma zo a yi ko kuma a ce tana samun ciki kafin ta yaye ta samu wani wannan ba matsala ba ne in mutum yana da arziki in kana da arziki da wani cikin ya shiga sai ka ɗauke wannan ɗin sai ka bawa wata ta shayar a biyata haka laraba suke har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mahaifiyarsa kaɗai sha nonon ta ba mata shida annabi sallallahu alaihi wasallama suka shayar da shi nono nonon mata shida ya sha so da wannan al'ada ce mai kyau wanda ake yi da so in an raba mutum da gida ya fi ƙarfi ya fi ƙarfin hali an ka shaga mutum ya fi shagwaba in ya tashi a gaban iyayensa to da an doko sai tafi wajen baba amma aka mare shi ya aka ya kai ga sai je ya rama sai zama jarumi ya kai gaba inda zai ba gidansu a kusa da gurin ka gani eh to ai tsarin karatun ne wannan ya lalace to kaga wannan shine saboda haka akwai lokacin da rashin lafiya ke sawa duk ai waɗannan abubuwan dan a ce ci uwa domin dan da bai zo ba uwar da take da rai ta fi shi cin da shi bai zo ba kuma zai zo da hatsari bai kamata a bar shi ya zo kuma ya jefa rayuwar uwa a cikin halaka ba so da haka waɗannan duk malamai sun yi fatawa allajnatu da'ima ta Saudiya sun yi fatawa akan halat wato wasu maki da za a iya amfani da su wajen hana ɗaukan ciki ko rage haihuwa amma ga ɗaiɗaiku su kuma na tura bambancin su da wannan su kan kowa suka ce duniyar ce gaba ɗaya suke so ta yi wani yana so kuma zai bai da lafiyar falau kuma yana hangen arziki a hannun Allah yake ko nawa suka zo da arzikin su suke zuwa ya za ka zo ka samar doka mara lafiya sai ya je mai lafiya kuma ya tayi amma ɗari zai haifa ya haifa Allah kowa da arzikin sa zai zo dan ba wanda ya zo ya ci arzikin babansa kamar da shi ma babansa ba na kakansa yake ci ba to Allah ya sa dace to akwai wata baiwa Allah da za a yi ma operation gobe take kuma roƙon al'umma musulmi su mata addu'a Allah sa a ci nasara wajen yin operation din Allah sa a samu nasara kuma Allah ya sa abin da aka yi dan shi din wato ya zama an ci nasara a kansa akwai kuma wani shi kuma wanda ɗansa ya bata shi ma ya rubuto cewa a yi masa addu'a cewa ɗansa ya ɓata. da haka muna muku addu'a gaba ɗaya da ita waccan da za a yi ma operation da wannan da ɗansa ya bata Allah ya sa ya ga ɗan ita kuma Allah sa a ci nasara wajen operation ɗin da za a yi mata kuma Allah ka sauki da dukkan masu bukata maza da mata da sauran al'umma musulmi kowa ya rubuto masu aure masu kasuwanci masu sana'a masu jarrabawa masu kaza da masu neman aiki da masu neman aure maza da mata masu neman aure da kuma waɗanda suke neman aiki da waɗanda suke jarrabawa da waɗanda za su yi tafiya gashi nan barkatai muna roƙon Allah ta'ala ya amsa wa kowa bukatarsa mun yi tawassali da sunayen Allah masu tsarki Allah ta'ala ya biya dukkan musulmi bukatar su ta alkhairi Allah ya tsare dukkan al'umma musulmi daga dukkan sharri Allah ya daukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah karya kafirci da kafirai Allah ya taimaka masu taimakon addini subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk